الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina ga zan tsallake abubuwan da aka saba na al'ada kwanan wata rana gari lokaci gaishe-gaishe sannu da zuwa maraba duk waɗannan na ga ya kamata mu tsallake su saboda mu tafi kai tsaye zuwa ga abin da yake shine makasudi kuma shine uh, manufa kun ji abin da prof ya faɗa wanda yake shine uh, kamar mu ce sunan abin da ake so a yi magana a kansa manya-manyan matsaloli da suke wakana a cikin zamantakewar iyali sai shawarwari ga 'yan da'awa domin kamo gyara to akwai abin da eh, yau da gobe kusan za ta hukunta duk mai hankali ya iya ganewa ya iya fahimta ka gane cewar abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba ne kuma wannan shi ne hankali ka iya gane abin da zai iya cutar da kai a rayuwarka ta duniya da kuma abin da zai cutar da kai a rayuwarka ta lahira wanda mun san ita wannan duniyar kamar hanya ce tsani ne wanda za mu taka domin mu tafi zuwa waccan rayuwar wacce ita ce ɗorarriya ita ce tabbas duk abin da ke cikin duniyan nan gaba ɗayansa za ku ga ruɗi ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kyamatar wannan duniyar da kuma abin da ke cikinta idan ban da ambatan Allah da abin da ya jibince shi saboda haka ina ga za mu tafi kan gaba ta farko tunda an ce manyan matsaloli da suke wakana a cikin zamantakewar iyali hausawa ne mu duka mun san me ake nufi da matsala ah, abin da zai iya sa ka yi tuntuɓe ka ji ciwo ko ka karye ko ma ka mutu abin da zai iya tura ka cikin damuwar da za ka kasa fita wannan da ana cewa da shi matsala to amma idan muka ce iyali su masana ilimin da ake cewa da shi ilmul ansab sun faɗa abin da ake nufi da iyali duk lokacin da ka ji an ce iyali kalmar iyali kusan ka iya cewa a larabci ana cewa iyal amma balarabe ya ce da kai iyal wani lokacin yana nufin matarsa ita kaɗai wani lokacin kuma ina nufin hadda 'ya'ya amma mu hausa idan ka ji mun ce iyali muna nufin al'usra su ake nufi da iyali to idan suka ce iyali ana nufin miji da matarsa da kuma 'ya'yansa sai iyayensa uwa da uba waɗannan su ake cewa da su iyali wani lokacin akan samu mutum yana rayuwa ne matarsa shi kansa 'ya'yansa ɗaya biyu ko abin da i sama iyayensa kuma suna gefe watakila ma sun mutu waɗannan ɓangarori guda uku an haɗa su ake cewa da su iyali sannan in ka shigar da ‘yan uwan uba da ‘yan uwan uwa da ‘ya'yansu wannan su ake cewa da su ashira abin da sauka daga kan ‘ya'yan ‘yan uwan uwa ‘yan uwan uba jikokinsu tattaɓa kunnensu inhin ɗinsu waɗannan su kuma su ne suke haɗuwa sai su abin da ake cewa da shi ƙabila saboda haka Ah, duk lokacin da muka ce iyali ga abin da muke nufi kuma waɗannan turakun da su ne ake haɗa unguwa ko a haɗa gari ko a haɗa ƙasa ko kuma duniya ma ta tashi ga baki ɗayanta ta waɗannan tunda za ku ga kowa asalinsa daga mutum biyu ne annabi adam da hawa kuma babu wanda ya zo duniya ta hanyar ko dai ruwa isa ko a sama ya fada cikin wani kwando ko ya fada cikin wani kwano ko ya fada cikin wani abu zuwa wani dan lokaci a ga kai mutum ya fito bil ba a yin haka duk da mun san daga cikin falasifa akwai wanda suke cewa ai mutum asalinsa akwai ruwa ne ya fado ya shiga cikin wani ganye da ya shiga cikin ganyen ya yi kwanso aka ɗau wani lokaci sai aka samu mutum wannan duk tunani ne na wannan da za ka iya cewa ko dai ba su da hankali ko kuma ba su san menene tsari da kuma sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala ba to ita abinda kamar yadda na faɗa na ce muku eh, iyali ga abinda ake nufi da su to duk addini wanda Allah maɗaukin sarki ya saukar da shi duk wata shari'a wacce ta Allah ce za ku ga a cikin wannan shari'ar ko a cikin wannan dokar ko a cikin wannan addini akwai magana akan iyali kuma an ba wa iyali matuƙar muhimmanci. da kulawa domin ta hanyar su ne ake samar da al'umma ake samar da jinsi na mutane kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake cewa wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira kun wannan ana nuna mana asali na yadda halitta take ko dai ya zamanto alaƙarka da wane jini ne ya haɗa ku ko kuma ka da wane auratayya duk wanda kuka ga ina da alaƙa da wani hanyar nan ce guda biyu kafin a samu alaƙar jini sai da aka samu alaƙa ta auratayya aka samu hawa'u aka samu annaba adam kun ga ai ba ba ba tare suka zo ba amma waɗannan guda biyun su aka haɗa ta hanyar auratayya sai kuma aka dinga fitar da 'ya'yaye wanda za ku ji an ce a tarihi da ana haɗa ya da kanwa ne tunda duk lokacin da hawa za ta haihu sai ta haifi aya guda biyu mace da namiji idan ta yaye ta ƙara haifar wasu mace da namiji sai a ɗauko ɗan wancan cikin da 'yar wannan cikin sai a haɗa da haka aka yi ta taruwa har jinsi na ɗan adam ya zamanto ya yi yawa to wannan haɗuwar da take sa a samu mutane kashi daban-daban ita ce mutane a duniya suka kasu uku a kanta akwai wanda yake ganin wannan haɗuwar da ake haɗuwa ta hanyar auratayya suna ganin namiji da mace su haɗu ta hanya ta halal wacce shari'a ta yadda da ita su a gurinsu wannan ma ƙazanta ne mutum baya zama cikakken mutum sai idan ya zamanto zai iya rayuwa ba tare da mace ba ko mace ita ma ba ta zama mace cikakkiya a gurinsu sai idan ta zamanto za ta iya rayuwa ba tare da namiji ba watan ba ruwanta da namiji ba ruwansa da mace ko kuma ba ruwanta da namiji shi ma ba ruwansa da mace wannan shine abin da ake cewa da shi rahabana wanda a tarihi an samu akwai mutane da har sukan yi wa kansu dandaka domin suna ganin hakan shine zai fi musu zama lafiya saboda kada a samu wannan alakar da suke ganin akwai kazanta a cikinta to sannan akwai kashi na biyu wanda su kuma suna ganin ya kamata a ce tsakanin namiji da mace a samu alaƙa wacce za ta zamanto ba ta da ƙaidi wannan shine abin da ake cewa da shi al'ibahiyya watan ka yi abin da kake so ta yi abin da take so kuma ta hanyar da bata dace ba wacce shari'a bata yadda da ita ba kashi na uku su ne wanda suke cewa ya kamata da mace da kuɗi su zamanto abin da ake cewa da shi almusha watan mace kowa zai iya tarayya da ita kuma namiji kowa zai iya tarayya da shi a cikin mata sannan dukiya ita ma ta zama to ta kowa ce babu wani wanda yake da tasa ta kashin kansa so waɗannan kashe-kashen guda uku ga baki ɗayansu dukkaninsu sun saki hanya wacce take ta saba da ta saba da mutuntaka ta saba da yanayi na fidira na yadda Allah ya halicci ‘yan adam ya halicci mutane saboda haka addinin musulunci shi a tsarinsa sai i ƙarrara ya kuma tabbatar da cewar rayuwa ba za ta zamanto rayuwa mai daɗi ba sai idan an samu haɗuwa tsakanin namiji da mace ta hanyar shari'a bisa ga wasu ƙa'idoji bisa, ga wasu dokoki wanda idan ba a bi waɗannan dokokin ba to ko ɓarna ce za ta faru a cikin al'umma wannan eh, ɓangare na biyu kenan ɓangare na uku shine yadda musulunci ya tsara ya kuma nuna yadda za a haɗa wannan alaƙar wata shine abin da suke cewa shi takwinul usra idan kana son a matsayinka na namiji kai ma ka samar da taka usra matakka wanda Allah kuma ya sa muku albarka har ku hayayyafa to akwai hanyoyi da musulunci ya tsara akwai matakai kamar guda biyar zan faɗe su da sauri na farko shine zaɓi abinda laraba suke cewa da shi al-ikhtiyar namiji ya bincika ya duba ya kuma nemi shawara sannan ya mayi istikhara lokacin da ike son ya samu wacce za ta zamanto masa sharikatul haya wacce za ta zama abokiyar tafiyarsa a cikin rayuwa kamar yadda aka ba namiji wannan damar ita ma mace haka aka bata wannan damar idan kai ba za ka iya da kanka ba an baka damar ka sa wani ya maka wannan aikin idan ita ba za ta iya da kanta ba an ba ta dama ta sa wani ya mata wannan aikin to amma wajen wannan zaɓin ne su ko mutane sai suka kasu kashi uku abin da ya sa shari'a ta ce a yi zaɓi domin kafa gida nagari, a samar da iyali na gari saboda ana son a samu abin da ake cewa da shi salaha watan a samu nagarta sannan kuma a samu jin daɗin wannan rayuwar wanda ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma magana as-sakan al-mawadda ar-rahma idan ba a yi bincike ba ba a tantance ba ba a yi zaɓi ba ba a samun sakan shine sukun ba a samun mawadda ba a samun rahama zaka zo ka tara an yi aure maimakon a samar da yayaye sai ga kullun cikin jani jaka ake to wannan shine mataki na farko shine matakin zabi wanda kamar yadda nace mutane suka kashi uku anan akwai wanda suke ganin wani ma'auni za a yi amfani da shi wajen zaɓowa akwai wanda suke ganin ma'auni na farko wanda kuma shine na ƙarshe a gurinsu in za a nemo namiji a nemo mai dukiya idan kuma zaka nemo matar da za ka aura ita ma ka je gidan masu dukiya wannan akwai wanda suke da wannan fahimta akwai kuma wanda suka ɗauki ma'auni na biyu shine ma'aunin kyan halitta namijin da za a aura ya zamanto an kalli kyan dirinsa in ma ita mace ce ita ma a kalli nata kyan dirin to akwai wanda suke da wannan ah, tunanin a cikin mutane sannan na uku akwai wanda suke kallon asali dangi daga wani gida i fito daga wani gida ta fito wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa gare shi wanda da yawa daga cikin mu suke daukan cewar kamar umarni ne ko shawara ce annabi yake bayarwa da yake cewa tunkahul mar'atu li arba'in kaga tunkahul mar'atu li arba'in wannan labari ne ba umarni bane Anabi yana ba da labari ne ɗabi'ar mutane suna aure ne saboda waɗannan abubuwan guda hudu na farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha wannan shine abin da ban faɗa ba a cikin wancan tunda yawanci mutane ba sa kallon sa na ƙarshen nan ana auren mace saboda kuɗinta kamar yadda shi ma namiji ana auren sa saboda kuɗinsa ana auren mace saboda kyanta namiji shi ma ana aurensa saboda kyansa ana auren mace haka na namiji saboda gidan da suka fito sannan ana auren mace ko ana auren namiji saboda addini to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya dunkule ice fazfar bi zati dini taribat yadaka kai kokarin ka rabauta ka samu ma'abociyar addini sai hannunka ta damshi watan ana nufin sai ku samu albarka ta wannan zaman naku da za ku yi sai ku zauna lafiya sai a samu kwanciyar hankali wannan kun ga sahihin hadisi ne wanda malamai suna kawo shi a wannan babin kuma hadisi ne wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim akwai kuma wani hadisin wanda ruwaya ce ta ibn majah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mastafada almu'min ba'da wallahi, khairan lahu min zawjatin salihah babu wani abu da musulmi ko mummuni ya fa'idantu da shi ko zai fa'idantu da shi bayan taƙawa shine jin tsoron Allah irin ya samu mace ta kirki kaga ita ma mace kenan babu wani abu da za ta rabauta da shi ta samu a wannan duniyar bayan addininta irin ta samu miji na kirki sai annabi ya kawo wasu abubuwa da su ne suke sa zamantakewa ta yi daɗi in amaraha a fa'atu in yace da ita yi nan da nan sai ta yi in nazara ilaiha sarratu in ya kalle ta sai ta sa shi farin ciki in aqsama alaiha abarratu in ya ce wallahi sai an yi kaza ba za ta ce wallahi ba za a yi ba sai a rasa wanda zai kafara shi ne zai kafara ko ita ce za ta yi kafara to ta kirki ita ce wacce mijinta ya ce sai an yi kaza tse to ba za ta sa yi kafara ba sai ta daure ta yi wannan abin in dai ba saban Allah ba ne in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi idan ya zamanto baya nan sai ta tsare mutuncin kanta idan kuma yana da dukiya sai ta kula masa da dukiyarsa kun san yana daga cikin abin da ke kawo rikici a zamantakewa ta aure irin su'ut tasarruf fil amwal mace ta zamanto almubazzara wacce ba ta kulawa da abin da mijinta ya kawo mata wani ya zo ya kawo min karan matarsa ice zan zo da ita sai suka zo su biyu ce matsala ta da ita duk abin da ka sani wanda mace take wa miji na biyayya ta neman abu ɗaya take min barna ta kayan abinci kuma ni duk abin da nake samu a wata a kididdige iki na san iya samu na kuma a haka nake manajin ɗin rayuwata abai ta bata gane wannan ba sai in siyo shinkafa kwano hudu a lissafi na ni da ita kullum gwangwani ɗaya ishe mu in dai shinkafa ce za mu dafa daga shi sai ita ice gwangwani ɗaya ishe mu ice amma idan na kawo mata wannan shinkafar in Allah yadda kafin na dawo ta dafa kwano biyu ta yi sadaka kaga ya halatta mace ta yi mijin ta yi sadaka da dukiyar mijinta cikin abin da ba zai cutu ba wani gida ne za a dafa shinkafa guda kwano biyu domin a sadaka ai sai babban gida wanda kuma suna da hali wannan shi ya faɗi cewar ga yanayin matsalarsa to saboda haka yana daga cikin abin da ke kawo matsala tsakanin ma'aurata to wannan duka yana ƙarƙashin mataki na zaɓi mataki na biyu shine matakin an bincika an tantance an tabbatar da cewar za a iya samun alaƙar to sannan sai a tura maganar neman aure wanda a cikin wannan neman auren shi ma ana samun matsala matsalar da ake fara samu a fara saɓa wa Allah a lokacin da ake neman aure kuma wannan saɓan Allah yana fara zuwa ne ta hanyar yin halwa kadaita tsakanin ma'aurata wannan irin abubuwan da suke faruwa na zamani akwai wani zance da ake cewa da shi wai no gap in za a yi zance saboda haka sai ka zo dab da ita kun manne da juna sannan za ku yi za ku tattauna ko kuma idan guri akwai haske to sai ku bar gurin da haske yake sai ku shiga duhu saboda sirrantawa ake yi so duk irin waɗannan abubuwa wanda suke ko kuma haka kawai mutum ya ce yana son zai auri yarinya amma da Allah ya tura gidanta gidansu ta fito zai ɗauke ta a mota za su yi balaguro ba ɗaura aure ba amma za su yi tafiya za su je abuja za su je kaduna za su je ina ne za su je ina ne ko kuma a ce a cikin gari ne ba wani guri ba ne nan an buɗe wani wani store ne wani supermarket ne za mu je mu shopping zai je ɗan siya mata kaza to daga wannan ba sa ba sai abubuwan da ba su dace ba sai kaga suna suna faruwa wannan shine mataki na biyu mataki na uku sannan gamsuwa da juna ita ta gamsu kai ka gamsu sannan iyaye su ma sun gamsu mataki na hudu shine sai kuma a shigar da waliyai lokacin da za a haɗu a yi ɗaurin aure bayan in an zo ɗaurin aure akwai maganar shaidu kamar yadda kuka sani akwai maganar sadaki wanda ta aurar da kanta annabi ce ba ta aurar da kanta ba mai aurar da kanta ga namiji idan ba karuwa ba watan duk wacce take matar da ba ta kirki bace ita ce take iya aurar da kanta ga namiji watan ka kaman ma ba da kanta take yi ba aurar da kanta take yi ba to akwai mataki na bakwai na wajen matakai na yadda musulunci ya tsara yadda za a nemi aure shine matakin watan samun daidaito wannan ya sha bamban da gamsuwa abinda ake nufi da daidaito shine matsalar kafa'a ka san wani gida ne za ka yi aure wani gida ne za ta yi aure saboda malaman fikihu suna cewa duk wanda aka samu daidaito da shi a addini to kufi'i ne zai iya auren mace komai tsawon gidansu za ta iya aurensa komai tsawon gidansu komai kashin gidansu ita matar haka na shi ma namiji ana samun irin wannan to amma abinda malamai suka ce yau da gobe ta nuna idan gab din yayi yawa ana samun matsala har sai idan an sami yarjejeniya ni na yi miki tsaho da yawa amma na gamsu abubuwan da ba zan iya samu ba saboda na yi miki tsaho da yawa na yafi ko kuma ke kin masa tsaho da yawa amma abubuwan da ba za ki iya samu ba a gurinsa kin yafe kamar yanzu misali a ce yarinyar da ta taso a gidansu ba a ɗauke musu wuta amma an ɗauke wutar za a tada inji idan kuma injin ma babu mai akwai sola kuma tana zaune a cikin binni sai wani ya taso daga wani lungu babu hanya ba ruwa ba wuta sannan mutane matar da ta je wannan gurin ba za ta iya samun abinci ba sai ta casa gero da kanta ko dawa sannan sai ta daka sai ta niƙa sai ta yi tankaɗe sai ta da sauran dai waɗannan abubuwan duk da ake yi sai wani ya bullo daga can sai ya zo ya samu wacce take cikin wannan daular sai ya ce ai tunda ni musulmi ne ita musulma ce ai babu wani matsala kaga in ka ɗauki wacce take wannan binnin kamar da ita wancan ƙauyen za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba akwai raini sannan ko ba za ta iya zama ba ma wataƙila za ta iya gudowa to shi sa sai malamai suka yi magana akan wannan kafa'a din ya kamata ko da akwai gab tsakanin mace da namiji ya zamanto gab din ba shi da yawa idan kuma gab din yana da yawa to ya zamanto iyayen matar su daga martaba da darajar shi wannan namijin kun san akwai abin da malamai suke faɗa duk da wannan kalma ce mai nauyi har da wanda malamin da ya rubuta littafi akan wannan ina cewa da shi al-uruj bil furuj akwai matan da suke samun watan akwai namijin da ike samun ɗaukaka ta hanyar auren mace da yawa ana samun haka za ga a shago ike kwana amma ya auri yan wasu gidan domin su taimaki yansu su rufa mata asiri ta zauna ta yi zaman aure sai ce baro shago ga gidaje RA mun baka kaga wannan akwai gab tsakanin su amma iyaye sun yadda za a iya warware wannan matsalar in ya zamanto akwai soyayya akwai kuma ah, akwai kauna to waɗannan su ne matakai guda kusan shida wanda ya kamata a bi lokacin da ake neman a haɗa abin da ake cewa da shi al'usra ake so a samar da iyali wanda zamantakewarsu za ta zamanto zamantakewa ce mai daɗi to sai mu gangaro wata sabuwar matsala shine haƙƙin ma'aurata za mu ga eh, mutane musamman saɓanin da ke tsakaninmu da waɗanda suke ba musulmi ba akwai kallon da suke wa haƙƙi na mace akwai kuma kallon da musulunci yake wa haƙƙin mace shi musulunci abin da ya faɗa a dunkule cewa wala hunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf wal rijali alaihinna daraja kun ga nan Allah madaukin sarki ya nuna duk wasu haƙoƙi da ake shimfiɗawa wanda yawanci mu maza idan aka kira mu aka ce ana son za a yi magana akan auratayya to mu abin da muka fi dagewa a kansa mu yi magana akan haƙƙin miji akan matarsa to ina haƙƙin mace akan mijinta tunda Allah ya ce ai walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf kawai dai a ƙarshe ya ce wal rijali alaihinna daraja mata ya kamata ku fahimci cewar mata suna maza suna da fifiko akan ku amma wannan fifikon ba fa fifiko bane wanda i shafi in kin yi aiki na aiki in an tashi ba mu lada za a bambanta a'a ana magana ne akan fifiko na halitta akwai aikin da namiji zai iya yi mace ba za ta iya ba akwai aikin da mace za ta iya namiji ba zai iya ba yanzu mace za ta iya goye ɗanta daga gidansu ta tafi kasuwa da shi duk lokacin da ka samu wani mai gida ka ba shi ɗaka ce igoya ije da shi kasuwa ba zai iya ba ba zai iya ba ko irin yan jakan nan da ake ta zamani wanda tura da laraba suke amfani da ita za ga ba a baya ake yaro bambu ba a kirji ake goya shi kuma shi ma na zuwa wani ɗan lokaci ne kaɗan amma mace za ta goya yaro mai rigima mai kuka za ta iya haƙura da shi kun ga a nan gurin Allah ya mata wata baiwa wanda namiji ba a yi masa wannan baiwar ba namiji zai iya zuwa ije i rigima ai kokawa da shi ko kwace ne iya kawo matarsa bata san kwace iyo ba wani mutum aka ce da talauci ya ishe shi ya rasa yadda zai abinci aka rasa yadda za a yi kawai sai ya tsallaka wani gida ba inda ya zarce sai kicin ya je tarar da sun ci abinci sun koshi an ɗebi wani ma an saka a cikin firiza duk irin malmala malmala ɗin na tuwo miya an tura ta kuka an tura ta kuɓewa an tura ta taushe an tura ta wane ne an tura an aje da ya tashi ya shiga da leda sadama ya ɗebo tuwo iya da zai ishe shi shi da 'ya'yansa da matarsa ya ɗebi miya iya wacce za ta ishe shi yana fitowa kofar gida aka cafke shi aka kama shi kokawa ake yi ya fincike a guje fita a guje sai gidansa yana zuwa kofar gida an rike shi sai ya ce talatu leko ta leko ya ce in ku cike da yara mu mun tafi kun ga mace za ta iya wannan aikin ba za ta iya ba kun ga shi zuwa iya je yo kokawa ya kawo musu ko da haramun ne su ci ko kun san fuqahu sun ce idan ka rasa halal ka neme ta ka neme ta ka rasa wajen iyalinka za a iya kai musu shubuha ba fa koba nake baku ba na cewar aje a yi abin nan Allah kada ya jarrabe mu da irin wannan yanayin ba da sai an ci haram ko sai an ci sai an ci shubuha to wannan kun gadi yana daga cikin abin da ya kamata mutane su sani cewar harkar haƙoƙi tsakanin miji da mata ne Allah ya raba duk wani haƙƙi da aka ce matakka naka ne a kanta to ita ma tana da irin wannan haƙƙin a kanka saboda haka ba bambanci kowa ina da wannan shi sa Allah ya haɗe su Ga baki daya kuma shine a cikin hadisin da muka karanta na biyayyar mace in an mata umarni idan da dai sauransu wanda suka zo a cikin wannan hadisin saboda haka abin da ake so a matsayinka na namiji ka kula da matarka kuma kulawar da za ka yi mata kulawa ce wacce take tana da ɓangarori da dama za ka kula da ita ta hanyar addini za ka kula da ita ta hanyar lafiyarta kaga za ka bata abinci kenan zaka kula da ita ta hanyar matsuguninta zaka bata gurin da ba za ta cutu ba in ta zauna a cikinsa zaka kula da ita ta hanyar ɗauke ɗawainiyarta da kuma bukatarta wannan duk yana daga ciki shisa suka ce da shi waɗannan abubuwan da ake cewa ka kula da matarka ana nufin ka bata abin da ake cewa da shi ri'aya akwai ri'aya badaniya akwai ri'aya khuluqiyya akwai ri'aya diniya bangarorin nan guda uku jikinta addininta ɗabi'arta yadda za ka kula da wannan ɗabi'ar tata ita kuma ga abin da aka ce ta tsare maka ba a ce matarka ta je ta yi maka ta sa maka abin da za ka ci ba ba a ce ta samu maka gidan haya ba ba ce ta samu maka abin hawa ba sai dai idan ta ga dama tana da hali ta maka sai a ce Allah ya saka miki da alheri amma ba wajibin ta bane domin an ce matarka a ce kai lebura ne kana ɗaukan naira dubu talatin da biyar a wata ita ko matarka ta kai matsayin famanan sakatare a wata ma'aikata in ka ɗauko dubu talatin ɗinka sai ka zo ku yi lissafi ka bata abin da za bata ita kuma ta na na secretary sakatare albashinta nata ne baka da haƙƙi a ciki sai abin da ta ga dama ta baka amma in ta baka ɗin ta kyautata kuma zama zai ƙara daɗi to idan an haɗa iyali kowa ya ɗauki nauyin da Allah ya ɗora masa to akwai tsarin da musulunci ya tsara idan aka samu matsala kuma zai yi wahala mutum biyu su zauna ba samu matsala ba Hausa, kuna cewa tsakanin harshe da haƙori ana samun saɓani to duk lokacin da aka zo zama i zama sai an samu matsala sau da haka ko ba a san a tafi maganin ƙarshe wanda shine abin da muke yi a yanzu akwai wanda ake cewa da shi ina samun labarinsa an ce ko a bangaren su professor ike an ce cocilan ce da shi in dai Allah ya taimake ki kika ga ya shigo da cocilan da rana to sai dai kuma ku fara a uzu billahi minash jin domin zai saki wata ne an ce cocilan ce da rana ko in yi haka ya suke miki ido in tafi kenan da haka yake saka su haka aka ce mana dai an ce a wani yanki yake shi haka ɗabi'arsa take to wannan matakin na ƙarshe musulunci bai da shi ba abin da ake so a biyo matakai waɗanda su ne matakan da Allah ya faɗa matakai ne guda uku a cikin alkur'ani a aya guda ɗaya da ko mataki a wata ayar daban Shi ne matakin wa'azi ƙauracewa duka wanda ba kwa son a faɗa amma nassi ne na alkur'ani babu yadda za mu sai mun faɗe shi wallati ta takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjiruhunna fil madaji'i wadribuhun. ba ka da yadda za ka yi ka kautar da wannan ayar ko ba za ka iya canja mata fassara ba musulunci ya ce ai wa'azi a ƙaurace ai duka in ta kama amma dukan shine matakin ƙarshe sai fuqaha'u da suka zo tunda ba za a iya canjawa ayar fassara ba sai suka ce in zaka dake ta da hannun babbar riganka sai ka dake ta shi wannan duka da hannun babbar rigar, ko ba a ji zafi ba za ta bushe da dariya an sulhunta kenan ka kai mata duka ko wani mutum ya zo ya tarar da matarsa an je sun dawo daga gidan biki ta tsaya a tukuban mai tsire ta sai tsire yana zuwa gurin ana miƙa mata ledar sai tsaya ya dan laɓe kawai sai ga ta shiga wani sauran gida kawai ta buɗe takardar tsire ta fara soka a cikin baki sai ya canja hanya sai da ta dawo gida tana zuwa gida da ishigo ya ce salamu alaikum ta ce a ah, san da zuwa mai gida sai cire babban rigarsa yana cire babban rigarsa kun sai yadda yara suke cana haka iduro ta cikin ɗaki ya kai mata duka da kafa da duka da naushi da wane ne me yasa ta ci tsire akan titi kaga maganar duka da musulunci ya ce eh, kaga ba wannan ne matakin farko ba mataki ne na ƙarshe a yi wa'azi kuma wa'azin da ake wa mata ya kamata ku fara karantar da su don na san akwai mata da yawa na gano ta malama nan wacce take da ƙoƙari wajen yi wa mata tsawa da yi musu faɗa akan ga abin da ya kamata su ga abin da ya kamata to ya kamata ah, ku fahimci wannan ku gaya musu su mata in an tashi za a yi musu wa'azi wani lokacin ba su buƙatar aya ba su buƙatar hadisi akwai malamin da ice ya ja wa matarsa hadisi ta ce tun muna islamiyya na iya wannan hadisi amma ba za a yi ba kuma akwai malamar da malama ce malama ce kowa ya sani mijinta yana shigowa gida an saka karatunsa na tafsiri yana shigowa sai ta kashe munafikin Allah sauda shi duk maganar da ya faɗa akwai munafunci a cikin san me munafuncin nasa yana shirin ƙara aure shine kai munafuncin nasa amma ba wani munafunci da yi magana ce ta ƙara aure to wannan kun ga akwai waɗannan matakan wanda Allah madaukin sarki ya yi ishara zuwa gare su matakai guda hudu uku matakin ƙarshe shine wanda muke ɗauka na maganar shika wanda Allah maɗaukin sarki ya ce fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahi yuwaffiqu Allahu bainahuma sai ayi hukuma shine tahkim a samo daga bangaranta a samo daga bangaransa sai a zauna in dai suna nufin ayi maslaha ayi sulhu Allah zai haɗa kansu zai datar da tsakaninsu to idan aka yi wannan ne ya ƙi sai Allah ya ce wa iya tafarraka ya guni Allahu kullan min sa'ati in dai ka biyo wannan matakan kai aka cuta idan ka rabu da ita Allah zai baka wacce tafita idan kuma ita aka cuta ta rabu da shi Allah zai bata wanda ya fi shi idan ko ba abu wannan matakin ba to za a iya samun matsala to wannan in ka hada shi da eh, maganar haƙƙin mace kamar yadda na faɗa za mu iya gangarowa izuwa akwai lokacin da duk hanyar da za a ba a daidaita an kasa daidaita kuma an zo matakin ƙarshe an ce a yi shika miji ya ce wallahi ba zan shika ba to a nan gurin mata za ta iya yin tsalle ta ce allambur ya za ta yi sai a tafi kotun musulunci in an je kotun musulunci sai ta ce ita ta gaji ba za ta iya ba duk hanyoyin da za a bi a samu daidaito an kasa samu to a wannan kun ga namiji shi nake da haƙƙin ya saka ko izaunar to a nan gurin mace tana da haƙƙin ta fanshi kanta ta ya za ta fanshi kanta in aka zo kotu alƙalin musulunci sai ce to kai malam tunda an yi duk abin da za a yi an kasa yi nawa ka bata na sadaki kaza na bata maimar da sadakinsa sai ta maimaka da sadakinka shi shikenan in ka karba an samu rabuwa kenan kaga ta huta ka huta kuma wannan za mu same shi a cikin kissar sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine Thabit ibn Qais shi da matarsa wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari wani lokaci zama ya ki daɗi har magana ta zo gurin annabi ta ce ya rasulallah ma a'ibu alaihi fi dinin ko kuma ma ibu alaihi fi khuluqin wala din ba ni da wata matsala da shi game da addininsa ko ɗabi'arsa walakin ne akrahul kufra fil islam kawai ina kyamatar musulunci kafirci ne a cikin musulunci watan tana jin tsoron abin da zai sa ta shiga wuta ko tana jin tsoron abin da zai sa ta zama butulu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita aturdina alaihi hadiqatahu gona ya bata dama zaki iya maida masa da gonar sa tace zan iya akwai lafazin ma da wasu ke faɗa duk na ga malamai suna cewa wannan lafazin kamar bai inganta ba tace zan iya maida mar da gona har da ƙari kun ga kiyayya ta kai kiyayya kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa karbi gonarka da ka bata wa tsallikha taflika karɓi gonarka ka sake ta shika ɗaya to wannan kun ga duka matakai ne kuma wannan matakin nassi ne na alqur'ani ya zo a cikin hadisi kuma shine nassi na alqur'ani wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuna shay'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alayhi ma fi maftadat bihi wato mace za ta iya fansar kanta to bayan nan sai mu tsallaka yaya 'yan yamma turawan yamma musamman waɗanda ba musulmi ba su me suka ɗauka abinda ake nufi da haƙƙin mace mun gaya muku haƙƙin mace a musulunci da kuma haƙƙin miji akan matarsa a musulunci to amma su a wajen su me ake nufi da haƙƙin mace su haƙƙin mace a gurinsu shine banzatar da mace su kurkuta ta lalata ta a fito da ita fili ta zama a dinga yin talla da ita wannan abin da ake na ban takaici na ban aushi sai ka ga mace wacce ya kamata a ce tana cikin ɗakin mijinta yanzu tana zaman ibada amma ana talla da ita a titi an yi katuwan irin billboard ɗin nan an same ta ta karkace tana yin talla tana tallan sabulu ko tana tallan taliya ko tana tallan tallace tallace dai wanda bai kamata ai ba ya kamata wannan aikin a samu wani gardi wanda ba shi da ilimi ya je wannan aikin amma da yake fituna ce sai zaman to to wannan su a gurin su shi ake cewa da shi yanci ko magana dinnan ta yancin mata wanda yanzu zamani aka cika mana duniya dukkanin wani guri da zaka iya samun wani labarai ko kaga wani abu za ana magana ne akan yancin mata da wannan yancin matan da ake nufi ba ana nufin yanci irin wanda musulunci ya basu ba a'a ana nufin yancin a basu damar su yi abin da suke so wannan shine abin da ya faru wanda malamai suke cewa an yi nazari an yi bincike ba a taɓa samun zamanin da aka yi wa fidira aka yi wa insaniya tanakkuri ba irin wannan zamanin a cikin tarihi na al'ummatai babu zamanin da aka yi barna zamanin ibahiya. irin zamanin annabi lot lokacin mutanensa wanda Allah ya hallaka su baki ɗayansu to amma malamai sun yi bincike sun ce ko zamanin annabi lot ba samu irin masifar da aka samu a irin wannan zamanin ba har suna cewa idan da akwai wani annabi da zai zo a ƙarshen duniya wannan zamanin shi ya dace a turo shi to amma dan dai annabta ta cika manzanci ya cika da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da ake neman magani za a same shi idan an karanta alqur'ani an karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ga waɗannan mutanen yanzu rigimar musulmi da su ba fa rigima fa ce ta dan Allah ku shigo addinin musulunci ko kar ku shigo addinin musulunci a'a a ɗauko su daga garke na dabbobi a dawo da su garken mutane shine shine muhimmin abu tunda yanzu kun ga yanzu maganar yancin nan da ake yi ba suna son ya zamanto samfurin rayuwar da ya kamata mutane su ɗauka su ɗauki irin rayuwarsu ba wallahi kwanan nan wani ya tura min wani abu a wani babban birni a wata ƙasa daga cikin ƙasashen nan na yamma mace ce take saka riga iyaka cibiyarta in ta saka riga iyaka cibiyarta babu wando fa kuma tana tafiya mutane suna kallon ta har tafi ake mata babu komai to irin wannan rayuwar ce ita ce ake so mu kwaikwaya menene abin kwaikwaya wacce rayuwa menene abu mai kyau wanda za a iya kwaikwayarsa har za a koya zamanin da yanzu an fara tunanin kun ga da ai alaka tsakanin namiji da mace alaka mara kyau ai a ake yin ta to amma yanzu an fara sanya mata dokoki cewa ya halatta mace ta yi abin da ta ga dama ya halatta namiji ya yi abin da ya ga dama har abin tsoro yanzu a wasu ƙasashen za ka samu mace mace fa za ta yi tafiya da wata mace ƙawarta abin ba ƙawarta ba ce matarta ce su shiga jirgi ɗaya sai a ce wance 'yan ruwa ne tare da matatta wance 'yan ruwa ne shi ma namiji wane ɗan wane tare da matarsa wane ɗan wane to yanzu nan Allah in ba a garin ko a kasashen dabbobi ba a wannan wannan fa shi ita ce rayuwar da ake sha'awa ake cewa a koyawa mutane kuma na san tunda kuna da kuna da kokarin bibiyar abin da yake faruwa za ga irin tarurrukan da ake yanzu a kasashe akan maganar mata ana magana akan daidaito tsakanin maza da mata wannan daidaito din abu ɗaya ake so a cimma maganar gado ce cewar musulunci ya cuci mace ya ba ta ɗaya ba namiji nawa biyu bayan wannan sai ko maganar su zama daidai da su da maza ko babu ta yadda za a yi a zama daidai shi sa kuke ganin yanzu har an buɗe kulab-kulab na dambe na mata zalla yanzu dan Allah mace ta yi kama da wacce za a yi damba da ita ta nausa a naushe ta tsakani da Allah fa shi sa Allah ya ce aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin su abin da aka san su da shi su zauna tare da mazajen su na aure su yi kwalisa amma lokacin da aka sa mace ta zamanto mai dantse kun ga hatta takalmin nan irin mai kwaskwas din nan waɗanda suke bincike a kansa sun ce yana daga cikin takalman da suke sa dantsan mace ta ƙasa ya zamanto ya murɗe ya zama kamar na namiji kuma ita mace ba a son jikinta ya zamanto kamar na namiji idan ba takka ta zamanto ya kai ma murɗaɗɗe ai akwai matsala so wannan wannan wannan duk yana daga ciki saboda haka za ku ga akwai maganar eh, yanci na mace tana da damar ta ɗau ciki a lokacin da take so ba kawai a gidan miji ba tana da yancin ta ɗau ciki tana da yancin ta zubar da ciki kuma ana ta ƙoƙarin a ce bari a sanya wasu dokoki da wasu ƙa'idoji wanda zai ba da damar a ƙayyade shekarun da za a aurar da mace kada a aurar da ita sai ta kai shekara kaza amma kuma an yarda ta je ta yi abin da take so ta yi ko da bata kai wancan shekarun ba to wannan shi ma ina daga cikin abin da ah, ake ta ƙoƙarin a yi kamar yadda wasu daga cikin wanda suka yi nazari suka yi bincike sun ce tarurruka da ake yi a ƙasashen turai wanda kuma ake ɗan zuwa ana yin makamantansu a wasu guraren a ƙasashen musulmi mafi yawancinsu ana son a cimma abubuwa guda biyar ne abu na farko tsarin iyali irin wanda musulunci ya zo da shi shi ake son a rusa ta hanyoyi guda biyu shine shizuz wal misliya abinda ake cewa da shi shizuz shine namiji ya auri namiji mace ta auri mace duk lokacin da namiji ya auri namiji mace ta auri mace ai maganar eh, maganar tsarin iyali ya kare maganar iyali ta kare an gama da ita to wannan shine mata abu na farko abu na biyu yaɗa aƙida da mazhabin ibahiyya na kawai kowa yi abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama a inda yake so sannan na uku a sanya mutane dokoki waɗanda za su ba da kariya ga masu aikata manya-manyan laifuffuka wanda suka shafi tarbiyya suka shafi ɗabi'u sannan na hudu shine sanya dokar da za ta ƙayyade shekarun da za a iya aurar da yarinya amma kuma a bata kariya ta je ta abin da take so ko da bata kai wannan shekarun ba sannan na biyar shine a hana mata zaman aure ba hana mace ta yi karatu ba ba hana mata aure ta yi aiki ba ba hana wacce ba ta yi aure ba ta yi aiki ba amma abin da ake so a tsare gida ita mace ta san kanta kai ya zamanto ta wulakanta kanta sakamakon yin aiki ko sakamakon yin karatu to su abin da suke so ga baki ɗaya duk wannan ka'idojin da iyaye za su iya sakawa sai a kokarin sai a basu to nan a gurguje zan kawo mana kaɗan daga cikin matsaloli wanda suke faruwa a cikin gidaje a cikin iyali to amma waɗannan matsalolin akwai matsalolin da da yawa daga cikin mu an san su akwai kuma wanda ake ta tattauna wanda muke yawan tattauna su kun san su ba sai mun ƙara maimaita su ba na tsatsallake su amma akwai wata matsala wacce take faruwa yanzu sakamakon kalle-kalle da karance-karance da bibiyan series na fina-finai da ake duddu ake yi akwai na hausa akwai na na, turanci wanda ake cewa da su nigerian films ko yawa akwai kuma series na fina-finai na India akwai kuma series na fina-finai wanda suke zuwa daga wasu kasashen ba lallai sai na India ba kuma yanzu har an samu wasu kafafe na zamani muna da ɗaya a Kano wanda duk wani series na fim da aka yi shi sai an fassara shi zuwa Hausa kuma za ka ga Allah ya hore wasu suna nan halittarsu, in ya ga dama yanzu sai muryar namiji in ya ga dama i muryar mace in ya ga dama i muryar dan yaro in ya gaba dama i murya katuwa in ya ga dama i siririya haka Allah ya halice su to su suke fassarawa zaka kuma an tashi sawa ana saka su ne a lokacin da daidai lokacin sallah mafi yawanci za ga ana sa su daidai lokacin sallar magarba kuma akwai waɗanda ci gaba ne ba a yin su sai dai lokacin da za a kira sallar isha to sai ga mace hatta girki ma da ya kamata ta yi ko ta dan gyara gidanta ko ba ta iya yi saboda waɗannan sales din na wannan kuma ya kamata mu san cewar wannan lokacin da Allah ya bamu ina daga cikin abin da Allah zai tambaye mu babu mutumin da zai ƙetare siradi, sai an tambaye shi game da wannan lokacin ya kai amfani da shi wannan shekarun da Allah ya bamu sai Allah ya tambaye mu akan su dama da Allah ya bamu sai Allah ya tambaye mu akan ta kamar yadda Allah zai tambaye mu akan ilimin mu kamar yadda zai tambaye mu akan dukiyar mu to saboda haka sai mu san ta ya zamu amfani da wannan lokacin to sakamakon wannan kalle kallan ana samun kangarewa ko dai mace ta kangarewa miji ko miji ya kangarewa matarsa saboda suna ganin yadda ake rigima a zamantakewa yanzu abubuwan da da ba mu san su ba a tarihin mu mu musulmi yanzu ya fara shigowa kun musulmi ba su san tarihin namiji ya kashe matarsa ba ba su san tarihin mace ta kashe mijinta ba amma ni akwai baiwa Allah da ta taba gaya mun ta auri wani mutum sai yake ta harin abin hannunta kuma duk dabarar da zai yi ta ki yadda ta bashi dama sai wata rana tana kwance daidai lokacin walha bai tafi aiki ba an shirya masa dai breakfast ɗinsa an yi waye tana kwance kawai sai ya salallabo sai ya ɗauki matashi wanda yake tada kai da shi kawai sai ya danna kanta ta yi ta mutsu mutsu ta ta mutsu mutsu Allah ya taimake ta ta yunkura ta bincike ta tashi ta ce lafiya sai ce wallahi rastilin na kalla shi ne nake gwadawa kuma da aka bincika sai aka gano manufarsa so ike kashe ta domin ya ci gado to wannan babu shi a tarihin babu shi a tarihin amma sakamakon abubuwan da muke gani an zuba wancan guba an zuba wani guba an jefuwa ne an yi wani kaza mu ma duk mun fara kwaikwaya to za ga mace ita ma ana samun wannan in ka saki san da suke faruwa yanzu a wannan zamanin na mace ta kai wa mijinta hari ko shi ya kai mata hari tsakanin ma'aurata guda biyu ta kai ma hari ka kai mata hari ka ga mace an kama ta da wuka ta ɗauka akwai mijin da ike cewa wallahi in dare bai isa ya kwanta ba ba tare da ya sa sakata a ɗakinsa ba da yana jin tsoron in yi bacci akwai abin da zai iya faruwa to ina magana sakan waje ala na kuma wadda tanwa rahama ina mawadda ina rahama babu ita sannan maganar litaskunu ilaiha dinnan fa da ake nufin wasu mutane kawai suna ɗaukan cewa litaskunu ilaiha ana nufin mu'amalar auratayya ba fashi kaɗai ne litaskunu ilaiha ba ka zauna ma tare da matarka a gidanka ku ɗan yi hira in an ɓato maka rai a waje kararrashe ka in an ɓata mata rai ka rarrashe ta da akwai wannan ku zauna ku yi shawara ku yi hira kamar yadda kuke hira da gardawa a waje ku zauna kai da matarka ku yi hira shi ma wannan yana da cikin litaskunu ilaiha to wannan ga baki daya wannan kalle-kallen da muke ya ɗebe mana shi yasa ake cewa wannan zamanin an samu matsala kamar yadda profesa yake ishara na cewar sai ka zo ka tarar da gida ga baba ga baba ga 'ya'ya ga 'yan aikin gida kowa da waya ba wanda ya damu da kowa kuma wannan wayar ina gaya muku wallahi ba mai wasa ba sai ta kai mota ita ce abin da ko liman wani ike ko mai girman limancinsa idan ya shafa aljihunsa ya ji babu ita sai hankalinsa ya tashi wani ko kuɗinsa ya faɗi ba zai damu kamar wayarsa to wannan ita wayannan da kuke gani da kuma wannan harkokin sadarwar na zamani silah ne zu makami ne wanda yake da kaifi biyu zaka iya sara da shi ta nan zaka iya sara da shi ta nan zaka yi alheri da shi zaka iya sharri da shi to na biyu shine gina zamantakewa akan me zan samu ko me za a bani ko me za a yi min akwai namijin da yake zama tare da matarsa saboda irin taimakon da take masa in ta daina taimakon an shiga matsala tana taimaka masa ya samu matsala yanzu ita tana dan samun dan wani abu sai take taimaka masa idan ta canja shawara ta daina bashi shikenan sai rayuwa ta gurɓace ana samun wannan shi ma kuma duk sakamakon wancan wannan matsala ce daga cikin matsaloli sannan na uku shine zama ɗin a dinga bibiyar abin da ake nunawa ko a cikin waya yanzu 'yan tiktok da harkar facebook din da harkar gidajen talabijin din na hannu da ake yawo da su babu abin da ba a nuna wallahi ni abin da na gani shekaran jiya da daddare na jima bambanci ba wani na tura da hudu ba ta juma'a da ine ma ta wani sati bayan na tura masa sai ya turo min da godiya yace zan turo maka da wani abu amma dan Allah ce ban kyauta ba Na ga kuna yin maganganu akan abubuwa dan Allah ko za ku yi magana akan wannan kun sa abin da ya tura min saurayi ne da saurayi suka kwanta suka shiga cikin mayafi ɗaya suna maganganu marasa kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani mace da mace masu su shiga mayafi ɗaya su rufa an hana ‘ya'yayenmu ma da muka haifa akwai mu abin da aka koya mana in kuna karanta littafin fiƙi za ku ga irin wannan yara da sun shekara bakwai raba gurin kwance su ake yi haka aka ce kuma in sun shekara goma daga nan gurin mayafin da za a ba mace daban mayafin da za a ba namiji daban saboda ana son a gane ya suke ana son a yi monitorin su a gane sun kawo munzalin da akwai abubuwan da za a fara ɗora su akai ko ba su kawo munzalin ba to yanzu akwai wani fim da ake nunawa shi yana nuna irin rayuwar wasu wanda za ka iya ba wani aran kanwa kai baka aran tasa kanwa wannan fim ya fara shigowa nan ana kuma nuna shi kuma yara sun fara tunanin su fara wannan saboda haka aiki ne a kanku jawur aiki ne a kanku saboda kun fi shiga cikin lungunan da za ku iya gano abin da ba mu gano ba mu ɗan kaɗan ake gaya mana akwai abin da ana son a gaya mana ana jin tsoro sai a ga in mutum ya nuna maka ko ya gaya maka kamar za a ce ba shi da kirki ko ba shi da mutunci akwai abubuwan da ba ma son mu faɗe su saboda kada mu shiga innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu dan kada akwai tsiyar da in ka faɗa mutane wanda yake da jimirin aikata tsiya din sai ya koya shi sa akwai abin da aka zo sai ka dan shafa shi sama sama kakkai magana ka ce ana yin abin da bai dace ba ka fice saboda kada wani ya ji ya fara tunanin yadda zai koya to sannan na hudu shine shagaltuwa da wayoyin hannu za ka ga yanzu an fara samun matsala tsakanin ma'aurata akan wayar hannu jiya da daddare wani matashi ni ne neman walici na aurensa ya zo isa ne ya ce ya kai matarsa gida don haka na ce bari in zo in gaya maka na ce saboda me ka kai ta gida ya matsalar waya ya ni in na ajiye wayata ina bacci ta san ina amfani da thumbprint ne sai ta ɗauki hannuna sai ta danna a akan wayata sai ta buɗe ta caje waya ta tas ya ce ban damu ba ba komai ita kuma tata ban isa ne kusa da wayarta ba in za ta shiga ban ɗaki da waya take shiga saboda kadan ɗauka ita sai na kama ta da abubuwa wanda ban gamsu da su ba daman ni na siyo mata babban waya sai na kwace kayata na ce zan siyo miki rakani kashi irin mai cocilan ɗin nan ta ce ba ta yadda ba da aka je gidansu sai babanta ya tsare ne min faɗa har da zagi dan me ka kwace mata waya sai ce ai ni na siya mata baba kuma yanzu na kwace na fasa harkar wayan nan aka ci mutuncinsa idai ya haƙura aka lallaba aka dawo da ita da zo aka ci gaba da shi ne ya ɗauke ta mai da ita gidansu akan waya to za ku ga yanzu abin da yake faruwa in za a aure ma saboda shi bai yadda ba ita ma bata yadda ba in za a aure sai ta ce in karya sin ko ba ku san ana yin haka ba duk wacce za a aure sai a ce a karya sin to in sim din ba matsala a cikinsa don me za a karya shi shi ba zai da karya nasa ba amma ita za a karya nata to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce shi ma yana daga cikin matsaloli sannan akwai wata matsalar shine shiga group group din nan akwai group group wannan ya shafi mata ya shafi maza ya shafi yara ya shafi manya akwai group din da bai kamata mutum ya shiga ba kuma ko an saka ka ya kamata ka fitar da kanka to akwai group wani zaka ga in aka gaya maka group group din da yake shiga ciki akwai group din zawara zalla akwai group din yan mata zalla akwai group din kaza akwai group din ma sunansa ba zai faɗi ba to wannan ina daga cikin matsaloli kuma sun shafi kowa da kowa sannan a waccan maganar da nake muku ta waya din wani malami ya yi rubutu kan waya amma daga cikin bayanan da ya ce ita mace idan ta ce sai ta leƙa wayan mijinta za ta kashe aurenta idan ya ce sai ya leƙa wayarta lalle lalle zama zai ki daɗi to ya kamata a yi a gaya kowa Allah a gaya maka ka ji tsoron Allah ke ki ji tsoron Allah wannan shine zai kai mu zuwa ga matsala ta bakwai ita ce watan fice gona da iri wajen kishi kishi abu ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zargi mutumin da bashi da kishi an bashi siffa ta ɗayan daudu an bashi siffa ta alade alade shi ne baya kishi mai cin alade shi ma baya kishi sannan annabi an tambaye shi game da magana gira shi ne kishi ɗin ice mutumin da zai ga na a gidansa ya bari a ci gaba da yi wannan ne da youth wanda bashi da kishi to akwai kishi na ba gaira babu dalili akwai mutumin da wai yana kishi ba zai bar matarsa ta je makarantar islamiyya ba amma duk event Santa za ta iya zuwa ina kishi yake kishinsa wai yana cewa ba za ta je makarantar islamiyya wannan su ustazai din nan kallon matan mutane suke yi kawai to su yan event Santa me suke kallo da wanda zai kalli matar kai biya mata tauhidi da wanda zai kalle ta mata ya mata kiɗa ta yi rawa wanne ne da mai ɗan dama dama to wannan shine to saboda haka wannan akwai maganar irin wannan kishin wanda zai sa ka bar matarka ta tafi inda take so ta je kasuwa ta je taron biki ta je duk abin da ba zai mata amfani ba amma ka hana ta zuwa makaranta wannan shi ma ina daga cikin matsala akwai kuma matsalar ta shafi mata su kadai, wanda kuma a kansu take karewa shine hana miji ƙara aure in yana so wannan na wannan karatun shi ma ba kwa son a yi shi magana ta gaskiya idan namiji yana son ya ƙara aure kwakura ku kyale shi shi namiji da kuka gan shi watan ina da hikimomi da wayo iri-iri idan yana son ya ƙara aure ya rasa yadda zai kuma ina son ki sai ya kora ki gidanku ya ƙirƙiran miki laifi ya ƙirƙiran miki abubuwa iri-iri ya kore ki sai ya yi aurensa kuma sai ya je ya lallaɓo ki ki dawo to da a wannan ba gwanda ma ka haƙura ba kawai a yi shi kenan kowa ya zo ya ci arzikinsa kuma maganar ƙara aure wata ra'ayi ne akwai namijin da yake da ra'ayin ƙara aure duk yadda za ka yi masa sai ya ƙara akwai wanda ba shi da ra'ayi ni akwai bawan Allah da Allah ya masa rasuwa akwai wani ofis ɗinmu na harkar da'awa da wani bawan Allah ibamu to wanda ya ba da ofis ɗin na shiga ofis ɗin kawai sai ya ce da ni yau akar makalla gawa ne sai muka gaisa da shi ka san shi na ce a rabe da shi bai ce to amini na ne a matsayin ka na ya ustaz ka zama shaida billahi lazi la ilaha illa huwa in yadda zai kara aure ga miliyan hamsin kuma ya rubuta cek a hannuna kuma na san ya fi karfin wannan kuɗin zai iya bayarwa ya miƙa masa cek ikalla ijuya ijuya ice in dai aure ne ba na so rike cek ɗinka kin ga ra'ayinsa ne wannan to shine yake ba mu labari ku saurara ku ji ƙarshen maganar shi ne yake ba mu labari ya ce ice ya zo ma ice ice ai ka gane da ya hajiya wance ya faɗi matarsa ice ƙware kwa sai ce to wallahi kama ta ne dumu dumu tana barbaɗa min magani a abinci sai ce to ya aka yi. ina ji fa ake wannan bayanin sai ce na zo ina sallama na tadda ita sai ta firgice sai na ce me yake zuba ta ce wallahi magani ne sai ce magani saboda me ta ce wallahi ba na son ka kara min kishiya ne sai ce shi ne wannan maganin da yake zuba min ba za a mutu ban an ci ba wata matsala ta ce ba matsala sai ce kawo ya ƙara barbaɗawa ya ƙara barbaɗa ya ce ya isa ta ce ya isa ya juya ya juya ya ɗauko cokali ya bata ya ci. suka cinye abincinsu bayan sun cinye ice kishiya ki kwantar da hankalinki babu ita dukiyar da na tara taki ce da 'ya'yanki wallahi ba zan ƙara aure ba kuma inda irin wannan maganin da zai sa in ci kada in miki kishiya mu zauna lafiya ki dinga kawo mu abinda ba na so munafunci kakki a ɓoye in kama ki in kin samo ki ce ga wani magani na mallaka na samo mu barbada to kun gani saboda haka halitta ce da ra'ayi wanda yake da ra'ayin ba zai ƙara aure ba yadda za ka yi masa ba zai iya ƙarawa ba to akwai wannan matsalolin suna da yawa guda goma sha biyu ne amma akwai babbar matsala ita ce kowa ya ki ɗaukar nauyin da Allah ya ɗora masa wannan ita ma babban matsala ce miji bai sauke nauyin da Allah ya dora masa ba mace bata sauke nauyin da Allah ya dora mata ba Allah ya dora masa nauyin ya fita ije i nemo ya sa ido akan ki ya sa ido akan ƴaƴanki ya kula da tarbiyyar ki ya kula da tarbiyyar ƴaƴanki akwai mutanen da su alakar su da ƴaƴansu su faɗo duniya kun sai da rariya a gidanka in ka bullo da ita ruwa yake fitowa ya fice to su tsakaninsu da 'ya'yansu haka in dai suka faɗo duniya an gama ba makarantar allo ba makarantar boko ba makarantar islamiyya ba makarantar ba sana'a ba komai haka za su yi ta tagarafa a gari ko babu abin da ya shafe shi ya shiga can ya fada can ya yi alaka da kowa ta yi alaka da kowa babu abin da ya shafe shi shi dai burinsa ya kyankyaso in dai ya kyankyasa shi kenan waɗanda eh, irin 'ya'yan da annabi ba zai alfahari da su ba annabi ya ce ku auri mata wanda suke son ku kuke san su tazawwajul wadudal walud matan da suke son ku kuke son su kuma masu haihuwa rashin haihuwa lalura ce in ba a same ta ba sai a gode wa Allah hakura amma zai za ku aura ɗinku ku auri wanda za su haihu saboda zan yi alfahari da kura na alkiyama amma ba da yuyuyu annabi zai alfahari ba wanda bai san addini ba ba shi da tarbiyya babu ta da za a dabi alfahari da shi to akwai waɗanda suke irin wannan akwai namijin da ba a iya ce da matarsa ya zama sakarai sai dai matarsa ta fita ce je ta samo ta kawo masa ici in kuna zaune a cikin gari a guraren da yake akwai talakawa kuma Allah ya sa kana da ɗan haske in ko ga matan da za su dinga zuwa gurin ku nema a kowace za ka tambaye ta ka ce ina mijinki sai ta ce wallahi yana gida me yake ta ce ya daina komai wallahi ita ce za ta fita ta je ta samo ta kawo masa in ta hana shi ya dake ta kwari kuwa akwai mijin da ya kama matarsa da kokawa ta zo wata ce ta zo ta bata kuɗi ta ɓoye ta yaga alamar ta gane alamar zai zo ya ɗauka ta ɗauka ta riƙe haka ya zo ya ce ba ni ta ce ayi kama ta yi murɗe ta sai dai mata targaɗe to kun ga mutum ya bar mas'uliyarsa annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi saboda haka Allah maɗaukin sarki zai tambayi mace zai tambayi namiji za a tambaye ka kan ƴaƴanka za a tambaye ka akan matarka ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran babu yadda za a yi ka zo kawai ka shige kai kadai ka shige aljanna sannan eh, matanka da ƴaƴanka baka kula da su ba baka yi musu abin da ya kamata baka ce za ka yi sauri ka shige aljanna a aljanna ina gaya muku ba a satar hanya lahira ba a satar hanya hanya guda ɗaya ce sai ka biyo ta siraɗi a wannan kan siraɗin nan anan matsalar take akwai mutanen da za su fada akwai mutanen da za su tsallake da kyar akwai wanda za su zo kamar kiftawa da bismillah sun fice Allah ya sanya mu daga cikin su sannan akwai matsala ta goma shine kai ka san akwai matsala a gida sai kai shiru ka ƙi magana an magana ka ce ai haƙuri ake yi haƙuri ake yi ai an gaya maka ka gani ka ƙi gani ka ji ka ƙi ji ka gani ka gani ka ji ka ji abin da ka gani in mara kyau ne gyara in mara kyau ne ka gyara in mai kyau ne ka yaba in ka gani ka kwaba in mara kyau ne in mai kyau ne karfafa gwiwa to sannan akwai matsala ta sha ɗaya wannan ita ce mafi hatsari ita ce matsalar ya zamanto matakka ta gano kana da alaƙa da wasu kuma alaƙa ba mai kyau ba to duk inda ta kai da haƙurinta duk inda ta kai da kwanciyar hankalinta to maganar zaman lafiya a gidanka ya ƙare haka namiji ya gano shi ma irin wannan matsalar to zaman lafiya ba zai yi ba wannan tana daga cikin matsalar da waya ta haifar yanzu waya ta haifar da matsaloli kuma yanzu kamar yadda abin da yake faruwa yanzu haka kawai sai ka rasa inda ake samun lambobin wayoyin mutane kawai sai a yi maka turo maka da sako wala ina son ka ko kuma kai ka tura ni ma ina son ki ko kai a irin abubuwa dai haka saboda ita wannan wayar an sakata an wala a kanta akwai bawan Allah da ya gaya min yace da ana yin sallar isha yace ina dawowa gida duk wayar da take gida na karbe ta nake in dai aka yi sallar isha an gama waya yace duk sai ya karba ko ya kawo tasa sai a zuba a cikin abdurwa sai a kulle sai kuma Allah ya kai mu gobe saboda wannan in ba haka aka dinga yi ba hatta sallar asuba kasa tashi ake akwai fa wanda zaka same shi ya kashe ya yi shuru sai ka ce barawo amma waya ce a hannunsa sai kai karfe hudu na dare yana kallon abinda da ba zai masa amfani ba abin da ba zai taimake shi a rayuwarsa ta duniya ba zai taimake shi a rayuwarsa ta lahira ba akwai matsala akwai mushkila ko in ce matsala ta goma sha biyu ita ce rashin fahimtar mai abokin zama ike so ka kasa fahimtar matarka ta kasa fahimtarka. kuma wannan galibi gaskiya ana ga dolanci ne yake sa mutum ya kasa gane matarsa akwai abubuwan da za ka iya gane ɗabi'ar matarka akwai matar da take ita ita bera ce akwai ballagaza akwai mara kunya za ka gane ta in matarka ka gane mara kunya ce fitsararriya ce to akwai hanyoyin da za ka bi ka zauna da ita lafiya tunda kana son a bakka wani ne ya zo ce da annabi sallallahu alaihi wasallam matata duk wanda ya mika mata hannu ita ma miƙa masa take la ta ruddu yada lamis sai annabi ya sakatta sai ce ina son ta sai ya ce to shike na rike kayanka in ka ce tunda duk mutumin da yake son matarsa in ka ce sakatta sai zama abokin rigimarka irin mutanen akwai irin malaman nan masu masu gaggawa wance ta min kaza ta min suki yar banza sai bai har ƙasar gurin sai je ga mata yawa ne ce suke ki ke kaza ce to ka kulla gaba tsakanin kai tsakaninta da shi so ba a yin haka abinda ake bukatan abinda za a iya gyara ko ka bada shawara sai ka bada shawara to mafi yawanci mu ba ma iya gane matsalar matanmu mafi yawancin mata da kuke ganin su haka na maza namiji ba kwai bane balle a kyara ita ko mace ba tukunya bace tana kwankwasa mu da kowa gan mu maza mafi yawanci sai shekaru sun dan zo mana turu kala din mu yake bayyana kun gane wannan mata su ma sai shekaru sun dan zo mu sannan turu kala din su yake bayyana yanzu in kana ga mace tana nan akan titi tana ta zuwa makarantar islamiyya kana ta abin da mutuniyar kirki kai ai wali ya ce har kiyamun laili take yi shi ma in ka gan shi kullum masallaci ba za ki gane yana duka ba ko za ki gane kuma a watan farko wata na biyu wata na uku wata na hudu ba za ki gane ba sai kin fara yiwa tukuna zama yayi zama wani balarabe aka ɗaura masa aure da wata mata da yake so sai suka tafi shahar asal honeymoon aka tsallaka aka hau jirgi aka shilla suka je an taso da safe akwai gunda ake zuwa a dan yi breakfast kun san a irin manyan hotels akwai buffet kawai da safe za a zo a yi breakfast za a baka dan kati sai suka gangaro suna tafe yana dan taimaka mata ma ina abin nan saboda a sannan ana murtikin juna sai ta zuri me za ta faɗi sai ita rote ce bismillahir rahmanir alaiki ya tarota shikenan kun ga akwai wannan soyayyar bayan shekara kaza sai suka tafi hutu sai ta to sai ce ba kya gani ne a wancan lokacin bai ce ba ta gani ba saboda ana murtikin juna amma yanzu kuma fa ba ta gani to mafi yawanci mutanenmu ba sa gane irin wannan saboda haka akwai namijin da an yana saurayi za ku ganshi saurayi gwanin sha'awa amma wallahi duka yake yi amma ba zai fara duka ba sai nan da shekara biyar wani sai ya shekara goma tukuna sannan sai ya fara jibga to ita ma akwai wacce take tana da ladabi akwai shekarun da in ta je sai kuma yanayin kalar ta bayyana to irin wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara zuwa gare shi da cewa an halicce su ne daga allan haƙarƙari wanda yake a karkace iki in ka ce sai ka miƙar da shi sai ya balle me yake nufi da ballewar sai a rabu to ba a san rabuwar aure sai ya zama dole duk wata hanya da za a bi a toshe a liƙe a gyara ita ya kamata a yi amfani da ita to waɗannan eh, a takaice su ne eh, abubuwa wanda ya kamata mu kula da su a cikin matsaloli na san kun san da yawa daga cikin su inda za a ce kowace ta kawo matsala guda ɗaya kowa daga cikin ku zai kawo matsalar da wani bai kawo ba matsalar mu ce matsalar ku ce matsalar zamantakewar mu ce duk baki ɗaya to amma idan kana son ka gane yadda rayuwar aure take ka shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga yadda ya zauna da matansa a tarihi an gwada mana akwai lokacin da matan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune har tashi yayi an dinga haka ai ni aka yi min kaza ni ma an min kaza wannan mata tashi tai kaza tai kaza amma annabi ya shiru saboda ba lokacin magana bane ku duba kissar tana cikin sahihul bukhari lokacin da aka samu dan ku duba kaunar da annabi yake na Aisha amma ka samu irin dan abin da yake faruwa har sai na Abubakar ya zo gidan zai sulhu har sai da ya kai mata duka ku duba matsayin na Aisha fa sai da annabi sai da sai na Abubakar ya kai mata duka sai ta tashi ta dawo bayan annabi annabi ya ce ba dan wannan muka kirawo ka ba mun kirawo ne domin a tattauna to wannan eh, eh, akwai kuma magani wannan duk matsaloli ne muke ta kawowa maganin farko ku yi addu'a rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman a saka addu'a kuma gurin da ake tsammanin Allah yana karɓa addu'a a dinga yin addu'a Allah ya haɗa kan iyali ya zaunar da su lafiya da makamantansu sannan miji ya zamanto mai kula da ibada mace ta zamanto mai kula da ibada to wannan yana sawa Allah ba zai jarrabe ki ba kai ma ba zai jarrabe ka ba in kuma ya jarrabe ki ko ya jarrabe ka to zai jarrabe ku da abin da za ku iya sannan kamanta aiki da abin da aka karanta kada ka zo kai ta ɗaukan duk wani wa'azi da aka je aka yi sai ka ji wani wa'azi wanda aka yi magana akan mata sai ka zo kin ji wani wa'azi wanda aka yi akan ko kuma za ka nuna mata ba to wannan kenan sai na hudu ya zama to a dinga yi juna afuwa a dinga yi juna afuwa na biyar a koma makaranta kuma mun ce a koma makaranta a koma gurin da za a koyi addini ko da ba za ki je ki ɗauki littafi a biya miki ba to ki dinga sauraron wa'azi wannan yana taimakawa warware matsala sannan cike raron lokaci duk matar da ta samu lokaci ya mata yawa ko mijin da ya samu lokaci ya masa yawa sai ya yi tsiya saboda duk wanda ba shi da abin da zai yi sai ya kirkiro kansa aiki kuma kun san wanda zai taimaka a kirkira aikin shedan so saboda haka sai a yi amfani da rarar lokaci sannan na shida kaucewa miyagun ƙawaye ko miyagun abokai akwai mutumin da ake kangarar da shi a waje abokansa suke kangarar da shi akwai matar da kawayenta sai suke kangarar da ita sai ta shigo gidan sai ta ce ka aman ke aljanna ce kina da haƙuri billahi lazini bai isa min haka ba ya ake <laughs> ai namiji kina ganin sa zuma ne sai da wuta ko a gaya miki haka ko kuma a ce ai mata Suma zuma ne sai da wuta sai ana kaza a ziga ka akan matarka sai ka zo kai abin da bai kamata ba to sai akwai na na takwas shine haƙuri da nuna juriya eh, to wannan to shikenan eh, abuwa ne guda goma sha biyu na haƙura da su akwai kuma 'yan littattafai wanda na tura muku a cikin wasof na tura hajiya rahama ina ga sai ta tura muku na yi samare ɗin wannan abin da hausa ina nan za ku same su akwai shawarwari kuma guda goma ko kuma 'yan da'awa wanda na bayar wanda duk za su taimaka muku a cikin wannan aiki da kuke yi fatan mu Allah maɗaukakin sarki ya mana rahama Allah kuma ya tara mu a cikin rahamarsa ya tara mu a cikin ladan ayyuka na alheri sai ku yi haƙuri na ko na fita daga layi da yawa wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yeah, that's a question. Yeah. To, alhamdulillahi rabbil alamin. Bahaushe ce laifin daɗi? Kun so lecture ta ƙare ne? Ni ma dai ban so ba, amma kuma ku ne kuka ba da lokaci, ba ka naga ya kamata in dakatar da malam a iya wannan gabar abinda muka riga muka amfana da shi sai mu ci Allah ya saka masa da alkhairi. Ina ga muhazaran ba ta bukatan wani dogon taliki. Malam ya yi duk abin da muke tsammani har ya ƙara. mun ji ma'anar iyali da yadda ake kafa iyali da yadda ake gina tubalin iyali a musulunce kowace mace ta ji wane ne ya kamata ta aura in ma ta riga ta yi auren ne shin wanda ya kamata ne ta aura namiji shi ma ya ji wace ce ya kamata ya aura in ma ya riga ya aure shi ita ce ya kamata ya aura don ya riga yi damage kuma fa malam bai magana damage control ba <laughs> malam ya magana wasu abubuwa da ake yi na sabon Allah ake so mu neman aure da su wanda suna daga cikin dalilan da ke watse albarka aure kuma suke yawan kawo rabuwarsa sannan ya taɓo magana haƙoƙin aure ɓangaren namiji da ɓangaren mace kuma ya faɗi cewa musulunci ya yi balance ne ya ba kowa kan mace na wannan kuma wajibi ne kowa ya sauki nauyinsa lokacin da yake da labari wanda ya je ya sato abinci ya kira talatu ya jefa mata ni kuma sai na tuna da wani mawakaci da aka yi a birnin shehu tsohon labari ne tun muna yara matasa ana cikin fatara kun sani duk jin lokacin ko zamanin baban gida ne ko kafin baban gida ko ma kila lokacin waccan buhariya ta farko mahaukaci ne in ya zo a kasuwa sai kyaface ka ce bani ni mai ɗauko sule ya bashi mai ɗauko naira lokacin mayan kuɗi ce ba ya ba naira to sai ya yi daidai da wani dattijo shi kuma talauci ya kai inda ya kai ya bar gida ko karin kumallo ba a yi ba sai ya taɓa kafaɗa sai ce kai ba sai kalle shi tsaki ya ce tafi ka ba mutane wuri ka ka cewa ka huta <laughs> wato shi ba mai tambayar sa komai tun da ya riga ya riga ya haukace mala ya maganin matakan ladabtar da mace wanda na ƙarshe shine shigo da iyayenta a ciki na ƙarshen ƙarshe shine saki kuma ya magana yadda saki yake da yawa a cikin al'umma da yawan ku ba ku sanin yadda sake yake da kamar yadda mu muke sani daman dai shi saki ba a sanar da shi a gidajen rediyo ba a buga masa invitation ba a shirya masa walima ko saboda haka sai dai masu sulhuntawa kamar mahukunta da alƙalai da malamai suke sanin irin yadda abin ya kai inda ya kai to wallahi lamarin ya kai la haula wala quwwata illa billah akwai cikin ku waɗanda an saki yayansu amma ba su ma bari a sani wata a gidan da take ma tana nan zaune an ƙi an fitar da ita saboda ana jin nauyi ana jin kunya to kuma malam ya kawo mafita dangane da waɗannan abubuwa a ƙarshen muhadararsa malam ya magana yancin mata ya hasko mana duniyar turawa mun ji yadda mace ta koma maras kima maras daraja da yadda tarbiyya ta lalace har ka iya kwatanta duniyar turawa da duniyar dabbobi wannan duk ba zan maimaita ba abin da ya faɗi mun san shi lokacin da yake magana shibohin turawa dangane da addinin musulunci ya nuni ga magana mai muhimmanci shine yadda suke so su nuna addinin musulunci ya zalunci mace a wajen gado har sai suna maganan saboda yawanta sun mutane na fahimtar kaman kowane namiji yana samun ninki abin da kowace mace ke samu alhalin ba haka bane a musulunci kowa da kasun da yake samu yana maganar sai da tuna da wata matsala da aka taba kama imamu shafi'i wata mata ce ta zo masa ƙara ta ce ina so ka yi mini ka yi mini adalci alƙalin garinmu ya cuce ni ta ce me ya faru ta ce ɗan uwana ya mutu uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya ya bar dirhami ɗari shida amma dirhami guda ya bani imam shafi nan take ce masa ce mata ba yana da uwa ba ta ce eh, yana da uwa ba yana da mata ba ta ce yana da mata ya ce kuma yana da 'ya'ya mata biyu ta ce yana da 'ya'ya mata biyu ya ce sannan ku 'yan uwansa ku goma sha uku ne ta ce eh ya ce maza goma sha biyu ke ce ta sha uku ta ce ya ce to abinda Allah ya baki kenan sai abu ya ɗaure mata kai ya bar dirhami ɗari shida yana da uwa nawa ne kasonta ɗaya cikin shida an ba ta ɗari saura nawa yana da 'ya'ya mata biyu kason su sulusaini ne don haka sulusaini na ɗari shida ɗari hudu ne in sun ɗauki ɗari hudu saura nawa yana da mata kasonta ɗaya cikin takwas ne ɗaya cikin takwas na ɗari shida saba'in da biyar ne nawa ya rage ashirin da biyar su kuma su goma sha uku ne 'yan uwansa maza kowa na da dirhami biyu ita da ta rage itilo tana da dirhami ɗaya da ku duba a cikin wannan ga mace uwa ta ɗauki dirhami ɗari ga mace mata aure ta ɗauki dirhami saba'in da biyar ga mata biyu su ɗauki dirhami ɗari hudu ko ta za ta samu ɗari biyu ga maza goma sha biyu ko ya samu nawa dirhami biyu sai mace yar osu ta sami dirhami don haka ba wai kowace mace tana samun rabin ku a musulunci ko ce addinin musulunci ubangiji ɗauki saki da ya raba gado da kansa ya yi la'akari ne da kowa matsayinsa da cancantarsa da irin abin da ya kamata a bashi Mala ya magana game da makarantun zamani da suke cikin gidajenmu, tashoshin talabijin, wayanda ya yi magana cewa sun haifar da mutuwar aure da yawa, sun haifar da wasu matsaloli da al'ummar musulmi ko a duniyar musulunci bata san da su ba, ira ce mace ta kashe mijinta, kowa ya yi wa ƙanwarsa fyaɗe da sauransu. Sannan ya yi bayanai masu muhimmanci dangane da illolin wayar hannu, wanda suka haɗa da yawaitar saɓon Allah. mutum ya zauna ya kashe awa ɗaya yana kallon abin da ba ya baya amfanin sa ba cutar sa ma yake da yawan tuhuma tsakanin ma'aurata ga cin lokaci da group group na mabannata da malam ya magana akan su ba da dadewa ba daga cikin abin da na yi farin ciki ya taɓo duk da na so ya ƙara faɗaɗawa shine matsalar tsananin kishi ga wasu matan ni na san cewa kishi ɗabi'a ce haka Allah ya halicci mata ko ba haka ba kun ba mata ba duk halitta tana kishi in ba alade ba mu ma mazan muna da kishi hakika ne ma mun fi ku kishi ku yarda da wannan dalili shine mu Allah ya taya mu Allah ya taya mu kishi don haka bai yarda ku yi mana kishi ba ko ya yarda ashe ya yarda da kishin mu gaskiya ne to kuma kuna da kishin natural amma wani lokaci sai mace ta wuce gona da iri to ni abin da ya fi ban mamaki idan uwar gida ta shekara bakwai tara sha biyar ashirin da mijinta za a auro ta taji ji zafi ta nuna damuwa to ke da kin san yana da mata shekara su takwas ko goma sha biyu da yayansu kuma ki nuna jin zafi da kulla sharri da makirci shi ko da wani dalili in kina so ki bari sai kin samu inda babu kishiya to ina ne babu kishiya a aljanna in kin tafi aljanna ke da mijin kiwon don ba kishiya to a can din ma aya ko su matan su ba kishiyoyi ne ba ko wace zaman kanta take yi to wani lokaci kishiya alheri ce mutane ba su gane ba na san wasu da suka ɗauki kusan shekara ɗaya suna rigima Tunda da aka yi auren ba zauna lafiya ba wallahi kwatsam uwar gidan ɗan ciwo kaɗan sai ajali ya zo sai ta mutu duk 'ya'yan yanzu haka suna nan hannun wannan da take faɗa da ita ita ke tarbiyyar su ita ke kuma ni da na san gidan ina shaidar gwargwado ta rika su tsakani da Allah shi don Allah da ta san haka Allah ke nufi tun farko tana wani nuna damuwa to ya kamata a san cewa wannan abu ne da Allah ya tsara to abinda Allah ya tsara kuwa bai kamata kai ka zama kana jayayya da ikon Allah ba ƙarshe mala ya bada mafita kuma mun yi farin ciki da abubuwan da ya faɗa kuma muna fatar an kula da su Allah ya sa shek ya rubuta wannan kasida duk da ni da na zauna kusa da shi na ga 'yan wutsa-tsarin takardun da ya zo da suna san bai rubuta ba amma dai women in da'awa ta yi kokari ta bi malam ta samar da kuma honorarium domin rubuta takarda yana bukatar honorarium a bada da honorarium na rubuta wannan takarda a watsa ta mu na sunna ina fatar su yada wannan karatu mai tarin albarka ku kuma da kuka zo kuka ji wannan karatu da duk waɗanda ma karatun zai isa gare su ina roƙon ku yi ƙoƙari don Allah ku yi aiki da abin da kuka ji Sana a matsayinku na mata masu da'awa waɗannan matsaloli ku yawaita tayar da su domin samun musu mafita da magancewa ina ba women in da'awa shawarar ta kafa kwamitin sulhu na mata zalla wanda mata za su rika kawo koki yanzu yadda kuke da kungiya ta ƙasa da rassa na jihohi da sauransu kuna da wannan kwamiti a ko'ina kuma wannan kwamiti ɗin ya rika shirya bita ta ma'aurata a lokacin da ake yawan aure musamman irin watan sha'aban kafin azumi watan disamba da lokacin eh, muharram bayan sallalai da sauransu lokacin da ake yawaita aure eh, sheikh aminu ibrahim daurawa ya shirya syllabus na musamman na yadda za a koyar da dauran ma'aurata ta kwana uku ko ta sati ɗaya ko ta wata ɗaya ta yadda ma za a iya samar da satifiket, wanda nan gaba in baka da wannan satifiket din ba za a baka 'yar mutane ba ko kuma in baki da shi namiji ba zai so ya aure ki ba saboda ya nuna cewa ba ku san zamantakewa aure ba Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya saka ma wannan kungiya da ta yi wannan bakan da mayar gayyata har muka samu waɗannan fa'idodi da alkhairi malam ya cinye duk lokacin da za a yi na discussions don haka zan takaita akan tambayoyin da na amince ya bada amsa a matsayina na shugaban zama akwai waɗanda kuma zan bada amsa ta kai tsaye kafin nan an rubuta cewa jibi asabar da lahadi masu zuwa kenan ko a 26 27 kan wannan da muke cike ne ko na gaba ko akwai daurar da professor mk yunus zai gabatar a nan gombe a masjidu taqwa akan jinnayin al'ada na mata an rubuto lamba domin registration amma ba zan karanta ta anan ba ku dai san da wannan domin ku tuntuɓa ku jiya ah, wannan sabuwar tambaya ce ko ai ba mun karanta ta ba sai daga ƙarshe wata yarwa ta yi nuni da ce akwai yan uwa masu matsaloli da damuwa suna roƙon addu'a to ina jin ina ko wanda ya san baya da matsala ya daga hannunsa a to ashe duk mu ne da haka duk mu yi wa juna addu'a a karbar kalla maganar da kai ta hul'i ta tayar da tambayoyi da yawa har ma ba su san yadda ake wata ta rubuta menene hulki ma'anan sadaki hulki yake nufi ko kuma yana nufin duk dukiyar da aka kashe ne a lokacin aure a wata kuma sai ta ƙara rubutowa ta ce malam kayi bayani akan mace ta mayar da sadaki wa mijinta to idan sun haifu kuma fa shi ma za ta biya shi sadakin ma'ana ya shanye romunsa kuma ya karɓi kayansa malam ka rubuta wannan tambaya za ka amsa ta wannan ɗalibar ilimi ce ta yi tambaya da larabci ta ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fadilatu shaykhina rahimakallah tun baka mutu ba ta yi ma addu'an rahama ma hukumu rijalil ladina yuzawwijuna tana nufi ya tazawwajuna aksara min zawjatin wahida lakin yufaddilu wahidatan minhunna bil ataya bi anwa'iha يعني عين النقود والكنوز من دون الباقيات وهل يقال هذا ظلم أم غير ذلك فإن كان هو ظلم fama jaza'u zalika fi shari'atil islam wannan tana tambaya tana roƙa mata cikakken bayani game da mutumin da yake ba da kyaututtuka ga wata mata cikin matansa sabanin wasu ina fatar mala ya fahimci tambayar ba basic abubuwa ci da sha da sutura da tsafta da kwalliya da ado da eh, lafiya da tsaron mutunci da ba waɗannan abubuwan ba a'a kyauta dai sai ya kunso namansa ya sa a wata yabba leda sai ya ɗakinta kun taɓa jin dattijo mai yalo shi dattijo in ya zo mata uku gare shi sai ya leda uku na yalo da wata leda guda ƙarama kowace mace ya zo ya bata tata shi nasa yalon sai a kure ɗakin sai ke ci amma ba taɓa ganin menene ba sai ce shi nasa yalon ne doron nan yara sun shuru kwallo sai aka falle ledar sai ga ga nama zube <laughs> sai ce kai jama'a ku biya don zamani abin da ya koma <laughs> malam wannan tambaya duk da duk da bata cikin muhazaranka amma ta shafi mata ta shafi iyali don haka zan karanta wai mutum ne ma'aikacin gwamnati ne sai Allah ya yi masa ƙarin kwana ya rasu sannan aka ci gaba da shigan masa da albashinsa kamar na wata shida kofi daga baya sai aka ɗibi wannan albashin aka baiwa magada idan magada suka ci wannan kuɗin yaya matsayin wannan kuɗin ne Su a kalla sai ka rubuta wannan ita ma za ka amsa ta wannan tana cikin damuwa kwarai da gaske zan karanta tambayta a karmakalla ita ma sai ka yi takin note ɗinta ta ce assalamu alaikum ta malam me mafita ga matar da mijinta yake cin haƙƙinta ya rabota da ƙasarsu kuma ya hana ta zuwa ganin iyayenta duk da sun tsufa kuma gashi ba su da lafiya matar tana cikin baƙin ciki amma ba za ta iya maganin matsalar ta ba sai ta tara kuɗin tafiya komai ta yi ba ta burge shi ya bar ta ta yi sana'a amma da sharaɗin sai sun raba riba tab wannan lalle babban kasuwa ne tana ji a ranta kamar ta kashe shi tana tsoron fadawa cikin halaka amma ba yadda ta iya so a karba kalla ka ji matsalar wannan sai a taimaka a duba amsa da shawarwarin da za a bata wannan shawara ce ta aiko mala a bawa kungiyoyin da awa shawari suke ziyartar kotuna don kawo daidaito a zamantakewa aure domin kotuna kuma domin uh-uh, hukumomi sun gaza a yanzu saboda mace-macen aure ya yawan ban gane aje kotu aje oto kotu ba gidan na fahimci abin kamar gidan maza ne malam da ya ji tambayar tambaya ta ƙarshe ya ce Allah ya ƙara mayan malamai lafiya tare da imani malam shi ya kamata uwa malam tambayin sai saka malam ya kamata uwa ta kawo wa ubarikon yaranta maza bayan sun cika shekaru bakwai alhalin uban nan an tabbatar da sa ɗaya daga cikin mutanen annabi lot wal billah kuma an tabbatar da rubutun bai fito da kewa da zan gane ba amma dai kamar tambayar ta riga ta fita to a karamakalla wannan dai sune tambayoyin da muka ga ya dace mu gaito ka amsa kuma da amsa su wannan session namu zai kare sai mu koma ga shugabannin taro domin mu ji abin da yake na gaba alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala akwai magana da profi na shishika ba a buga masa aibi ba a sanarwa a gidan rediyo na ga a wani yanki na wata kabila a murtaniya su duk matar da aka saka sai an yi biki za a taru a yi walima a ci a more a yi ta huta kenan <laughs> su suna mu najeriya ba ma yi <coughs> kuma ya kamata a ce waɗanda suke hukumomi da ina ma da za su saka doka wanda zai saki matarsa sai ya je ya kai kotu an yadda saboda a gane shi kan mai ma'ana ne ko marar ma'ana ne saboda akwai shi yanzu da ake sai ka rasa ma dalilinsa yau shi hul'i <clears throat> wata hanya ce wacce Allah ya sanya wa mata domin su kwaci kansu daga hannun miyagun mazaje daga hannun azzaluman mazaje shi kuma hul'i wani lokacin idan an gane miji mugu ne to alkali zai iya kayyade iya abin da ibata na sadaki shi za ta mayar masa saboda wancan kissar na sabit, ibn Qais idan kuma ya zamanto ba mugu bane to za a iya bari shi ya faɗi abin da yake so ya ce kaza zaki bani in sauwake miki to za a iya wannan so wani mazajen mu yanzu in ka bar su dama ka ce su faɗa sai su shato abin da ba za a iya bayarwa ba don su ci gaba da eh, cutar da mata abin da za ku gane idan mace ita ce ba ta son zama da miji to sannan magana hulki take tasowa ta mai masa da sadakinsa amma in shi ne baya zama da ita daman ta ci sadaki babu abin da za ta mai masa da shi yaushe ne mace take maiwa da miji sadaki shi ma rabi sai lokacin da aka yi masa rufa-rufa tana da wata matsala aka lullube matsalar ta aure shi a haka sai je gano matsalar to saboda ya rufe kofa da ita ta ci rabin sadaki a manza a mai masa da rabin sadakinsa so wannan shine maganar kul'i kuma ko da mace tana da 'ya'ya da miji ko sun kai goma ne idan ta zamanto ba ta son sa za ta iya maida masa da kuɗinsa ba za a ce ai tunda sun hayayyafa ba akwai bayar Allah da take gaya min ta ce ta auri mijinta yau shekararsa talatin da biyar amma dai da minti ɗaya ba ta jin tana ƙaunarsa ba kuma sun haifi yayaye ta ce na yi haƙuri ne na yi wa babana biyayya saboda ya ce lallai shi yake so na haƙura kuma ne masa duk abin da ya kamata mace ta yi wa miji amma wallahi babanta ina mutuwa ana kai gawarsa ta ce ka sake ni ba zan ci gaba ba to kun ga ita wannan magana ce ta ta magana tunda ba kya so ke ce suke son ki fanshi kanki to anan kul'i yake shigowa sai ko maganar mazajen da suke fifita matansu akan ‘yan uwansu wannan ina daga cikin zalunci wanda baya yin adalci tsakanin matansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama zai tashi rabin sa a shanye Sau da <clears throat> bai kamata mutum ya dinga zuwa ina fifita ɗaya daga cikin matansa a ɓoye da wani abu ba ko da waccan bata sani ba in kai wannan sai ka zo kai wannan kun ga ku duba maganar hatta maganar ina masu satar hanya a cikin maza duk namijin da isa tara hanya ita ko wani gida ba da izinin wancan ba an ce sai ya je yana wancan gidan dole ije isa tara hanya ije wannan su ma irama musu in ba haka ba ya zama azzalimi so da haka ita rayuwar aure ana gina ta ne akan watan yin abubuwa a fili da kuma adalci daren da aka rasa adalci to rayuwa ba za ta yi daɗi ba sai wanda aka bawa albashinsa bayan ya mutu na watanni da zarar mutum ya mutu a doka ta aiki albashinsa tsayawa yake za ku je ku faɗa ne ku ce wane ya rasu an tsaye da albashinsa sai maganar haƙoƙinsa su ne za su fito idan aka tara albashin da bai yi aiki ba sai dai in kamfani ne mai kamfanin ya yadda ya ce a ci gaba da bashi albashinsa bayan ya mutu ana kai iyalinsa ko wata nawa ne wannan sai a karɓa. amma gwamnati kaga ba wani mutum ne za ka je ka tambaya ba ka ce an yafe ko ba a yafe ba saboda haka in aka tattara wannan kuɗin ya kamata su je su mai da kuɗi su saka shi a cikin treasury na gwamnati don su zauna lafiya da yawa mu muna ɗaukan kamar dukiyar gwamnati ba wata matsala ba ce dukiyar gwamnati ta fitawa hatsari ta fita ka hatsari ita dukiyar gwamnati idan ka taɓa ta masu ita suna da yawa kuma ranar alkiyama kowa sai ya zo ya riƙe ka ya ce ina da haƙƙi a nan a bashi nasa haƙƙin sai maganar wanda yake hana matarsa haƙƙinta shi bai sauke nasa nauyin da Allah ya ɗora masa ba sannan kuma in ta samo nata yakan kwace ni a nan inda zan ba da shawara in an samu irin wannan ya kamata mata su dinga daurewa suna kaiwa wanda zai iya taka masa birki ko da ba za ta kai shi kotu ba a cikin unguwarsu ba za a rasa wani malami ba duk inda ya kai da tsiyarsa akwai limamin da yana girmamawa akwai malamin da ina girmama sai a je a gaya masa sai akar makallawo wannan mijin nawa ni yar ƙasa kaza ce ya ƙi ya kai ni mu na je na ziyara sannan kuma ya ƙi ya taimake ni in dai sana'a ma kwacewa yake sai a taka masa birki kuma yana daga cikin abin da mu iyayenmu suke gaya mana duk mutumin da zai je ya auro doguwar mace to ya shirya sun ce abin da ake nufi da doguwar mace mace ita ce wacce zaka auro ta a wata uwa duniya yanzu kamar ni dinnan ya ustazu sai in rasa inda zan yi aure sai in ce sai na je Maroko na yi aure kun ga na ɗora kai na rigima ita yan Maroko da na ɗauko ta bai kamata in tsinke ta da ita da danginta ba aure ba fa yana nufin in ka auro mace shikenan ba ita babu danginta ba gabaki daya ka ɓatar da ita a cikin dangi ya kamata ya zamanto ina da halin da zan dinga kai ta koda a shekara sau ɗaya ne ta je ta ga yan uwanta wannan shine haƙƙi kuma shine zamantakewa amma bai kamata mutum ya je ɗauko abin da ba zai iya ba kuma yana da kyau mu zamanto a cikin al'umma akwai mutanen da in an samu matsala za a iya komawa gare su ba tare da ba an je kotu ba ba tare da wani ya ba sai maganar rikon 'ya'ya asali wanda ya kamata ya rike 'ya'ya in an rabu in ta aure rabuwa aure ce haka aka rabu uwa ce ya kamata ta rike in ko mutuwa ce an ce a dangin uwa ake son wanda za su rike 'ya'ya domin sun fi tausayi sun kuma yin haba-haba da yara yaushe ne ake iya kwace 'ya'ya daga hannun uwarsu lokacin da aka gane ba za ta iya ɗaukan ɗawainiyarsu ba sannan ba za ta iya kula da tarbiyyarsu ba to a irin wannan ne shari'a za ta iya karbowa amma in ba haka ba haƙƙin riƙe ɗa ko da an rabu namiji har zuwa sanda zai balaga mace kuma an ce ma har sai an mata aure wata ce za ta riƙe ta to amma akwai lokutan da mazaje sai su ce to ai yanzu wannan yarinyar ta kai matsayin da za ta dawo guri na. ina son in dawo da ita to idan an tarar da uba komai fawar da ike da ita da halin da ike da shi na kuɗi da komai in an gano cewar ba shi da tarbiyya bai kamata a kai masa 'ya'yansa ba domin musulunci ya zo da wata ka'ida da ake cewa da ita alhajaru ko kuɗi ne kake da shi in an gane kana da su'ut tasarruf ya kamata a hana ka amfani da kuɗinka a riƙe kuɗin naka sai ya zamanto a dinga baka gwargwadon buƙatarka to idan ya zamanto uba ba shi da tarbiyya bai kamata a saka masa 'ya'yansa ba tunda kada a bar shi ya je cutar da rayuwar 'ya'yan ya zamanto tarbiyyar su ta lalace abin da ya kamata a ce a ya ɗora su yi bai iya ɗora su akai musamman mai wannan mummunar ɗabi'ar da kuka faɗa in dai haka ne to bai kamata a maida masa da 'ya'yansa ba sai a rike su a ci gaba da kula da su idan ya nuna cewa lallai sai ya karba da naman ba a tare abin da ake gudu da zuwa kotu kada ya zamanto sanadiyar rabuwa to daman an riga an rabu to ya kamata a je kotu na musulunci kuma har yanzu ragowar kotunan mu na musulunci ban san a ƙauyuka ba amma a birane har yanzu suna nan da ragowar kimarsu in an kai musu abin da ishafi harkar auratayya harkar zamantakewa suna yin ta ne gwargwadon abin da shari'ar musulunci ta zo da shi sai dan kurakure wanda ba za a rasa ba kuma a ko'ina ana samun wani tuntuɓa wani a yi da gangan wani kuma a yi shi bisa ga kuskure ko kuma jahilci amma akwai kotuna a kowace jiha za ku ga akwai kotunan da an san alƙalinsu suna da ilimi na addini suna da ilimin zamani in an samu irin waɗannan kyasa-kyasan to ya kamata a dinga maidawa zuwa gurinsu sai maganar farko da ya kamata abin nan wacce dakta ya faɗa ko prof ya faɗa a wannan abin da na rubuta na yi samare ɗinsa ina jin a faifa ko guda biyar ko guda hudu na rubuta shi a na sa shi ga pdf ne na tura ina nan za su iya samun sa kuma akwai ɗan bayani ko da yake a takaice ne yadda mutum zai iya karantawa ya fahimci abin da na ce dukkanin nikaf din za ga na jero su wajen guda goma sha kaza ne akwai ma wanda na tsallake a cikin magana ta saboda yanayin lokaci amma za ku same shi anan sannan shawarwarin da ya shafi su mata yan da'awa su ma suna nan guda goma ina jin ko sha ɗaya ko kuma guda goma su ma za ku same su a cikin wannan maimakon a ce sai an buga kowa ya sama ina ganin tunda mafi yawanci ana yin wasof kawai a iya tutturawa ko a cikin wasof zai iya zuwa ya karanta ya samu abin wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, a madadin uh, chairman na wannan zama Professor Mansur Ibrahim Sokoto, MNI, da kuma shi wanda ya bada lacca Dr. Muhammad Nazifi Inuwa, Allah ya saka masa alkhairi da manya-manyan bakinmu da suka zo daga Abuja, uh, Amir na professional uh, professor profession da'awa da kuma sauran mukarabansa muna muku fatan alkhairi Allah kuma ya da kowa gida lafiya ciyama ya ce a madadinsa ya sallame kowa illa sai dai ku da kuka rage za ku ci gaba da zaman ku insha Allah rabbul alamin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك إليك سبوح القدوس رب الملائكة والرب سبحان رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين kowa ta tafi da Allah ku dawo ku zauna kada kowa ta fita da Allah